Maraba da zuwa farin jini TV. na subscribe sai kuma ka danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Bismillahirrahmanirrahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan ƙayataccen shiri naku na taskar masoya inda muke karanta muku littafin rukifinki wallafar zizin fasaha. Idan mai sauraro na biyu da mu a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne inda muka ce Abba ya bi Basma da Ruki da gudu zuwa ɗakin su inda suna shiga suka rufe kofar suka sa sakata. Ganin sun rufe ne ya juya ya ce za ku fito ku same ni ne. Jin motsin barin sa wajen ne suka sauke ajiyar zuciya dukkanin su. Sannan suka haɗa ido suka fashe da dariya tare da tafawa hannu biyu. An ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Basma ta ce wallahi friend da yi Abba ya shigo ɗakin nan damun banu. Rukayya ta ce, hmm, sista, ai ni zan faɗa miki halinsa ni da ya matsa Shiru ta yi ta kasa karasa maganar ganin yadda basma ta kafe ta da ido ta ce, Sista, me ya yi miki yi abban? Marina ya taɓa yi fa, ta yi saurin canja maganar, sannan ta ci gaba da faɗin, to wai sista na tambaye ki mana, eh ina jin ki friend cewar basma. Yaya Abba yana da budurwa kuwa idan bai da ita to ya taɓa yin ta, dariya basma ta dinga yi har da dukawa ƙasa tana riƙe ciki. Tunuroki ta shaƙa tana faɗin wato mahaukaciya kenan kika mai da ni ko da zaki ta sani a gaba da dariya daga tambaya da kyar basma ta daina dariyar ta ce ai friend tambayar taki ce daban dariya kin ga dai yayi abba wallahi duk wacce ta sake ta aure shi to ta aurarwa kanta masifa me yasa kika ce haka to saboda yadda yake mana a gidan nan na san ke ma shaida ce ko fa dariya yaya abba baya yi sai da kwakwaran dalili ko kuma idan suna hira da inna ko baffa a nan ne zaki ji sautin dariyarsa yan mata kuwa idan kin ga yadda suke hauka a kansa wallahi sai kin yi mamakin hakan kwanaki diyar kansilar unguwar nan da ta liƙe masa kamar ta mutu kyaututtuka ta yi ta bashi amma kwata-kwata baya karɓa ya kula ta ba arziki ta haƙura ta auri wani mansur ɗan kwamishinan jihar nan to ki gaya min ta yaya girman kan yaya abba zai bar shi ya iya furtawa mace so murmushin ruki ta saki ta ce dole ne sai ya furta kuwa da sauri basma ta ce uhm, idan lokaci ya yi kunnuwanki ai za su jiya miki murmushi basma ta ce shi kenan wallahi friend je nake kamar kar na je makaranta gobe wallahi assignment malamin geography din mu ya bamu kuma na kasa fahimtar komai kin ga layi biyu kawai na yi kuma wallahi malam garba ko bai da mutunci bugun wulakanci yake wa mutum inda ka ɓata masa gashi kuma mun bata wa ya abba da na kai masa yanzu nan ya min karin bayani dan ne abin duk ya kulle min kai Ruki ce ɗauko aikin na gani hannu basma ta mika ta jawo jakarta ta fito da exercise book ɗinta ta mika mata ta karba ta fara duba ta ce ba ni bayro mika mata biran ta yi nan da nan sai gashi ta gama mata assignment ɗin da sauri basma ta karɓa ta hau dubawa ta ce wow thank you my friend na gode sosai shi ya sa zama da mai ilimi yake da daɗi na roke ta yi mata bayanin yadda tambayoyin suke har ta gane tafiyar yaya abba ba ƙaramin suke suka samu ba su ne har gidajen kawayen basma suke lekawa a nan cikin anguwar sakamakon da yana nan ba zai bar su su fita konan da can ba wani abu da ke damun roki yanzu wanda ba a minti biyu cikakke sai yaya abba ya faɗo mata a rai ita dai za ta iya cewa tun lokacin da suka yi zaman jeji take jin wasu irin filins game da shi to a lokacin bata mai da kai ba saboda kullum suna tare da juna waje daya. sai yanzu da tafiyarsa abuja ta kwashe shi har tsawon kwanaki biyar bai dawo ba ko abinci kwata-kwata ba ta wani jin daɗin cinsa sosai a bakinta sautari idan basma ta ritsa ta yi tagumi ko tana zubar da kwalla takan tambaye ta da me ke damunta sai kawai ta ce mata tana tuna sami ne ita kanta ta rasa gane me yasa zuciya da gangar jikinta suke mata begen yaya abba kullum sai dai har yanzu ta rasa gano amsar da misalin karfe ɗaya na rana in na bata nan ta je makwabtansu barka basma kuma tana makaranta sai ita kaɗai take shara ta ba kofa baya ya ji tsaye yana kallonta kamar wanda aka yi masa dole tausayinta ne ke matukar ninkaya a zuciyarsa wai yanzu ruki finkin da ta ɗauki duniya da faɗi ce take wannan aikin da kanta lallai kam allah abin tsoro ne haka rayuwa ma yar sanni ce ga ta yau an waye gari rayuwa ta yi mata saitin bazata madam na ji daɗin yadda kika canja saboda bana son rayuwarki ta ɗore a yadda kika ɗauko ta duk da sa'an me na matukar iya ƙoƙarinsa a kanki sai dai kuma na fuskanci abin a jikinki yake a lokacin jikinta ne ya bata kamar ana kallanta da sauri ta miƙe ta juyo waro idanuwanta ta yi dukkanin su ta furta yaya abba saukar yaushe haɗe fuska yayi ya ce ban sani ba ko kin aike ni ne a'a Allah ya baka haƙuri ban ce na aike ka ba ai amma dai tukun na tukun tana gama faɗin haka ta ci gaba da shararta ji ta yi yayi taku da ƙarfi ya ɗago ta ya haɗe ƙirjinsa da nata ya matse mata laɓa ya ce ina wasa da ke ne da zaki dinga murkuɗa min wannan bakin naki kuma me kike nufi da tukunna tukun din kina nufin wata rana zaki aike ni da karfi ya ingiza ta baya ya ce na rantse da Allah ƙarya kike baki isa ba yana gama faɗin haka ya ce maza ki kai min ruwan wanka toilet kafin na fito ya wuce ɗaki kafaɗarsa sakale da jakarsa kallo ta bishi da shi tana riƙe laɓanta ta ce mugu kawai daga dawarka zaka sauke masifar muguntarka a kaina to wallahi ina ga kamanta wace ce ruki finki ne shi ya sa amma zan dawo da salona na da akan ka staff zan hargitsa maka tunaninka za ka san cewa ni ka matsewa baki ta shafa labbanta ta ce wash zafi ma yake min wallahi gani ta yi har yaje ya cire kayansa ya sanyo rigar wanka da sauri ta zabar ta miƙe don ba ta yi tsammanin fitarwarsa a yanzu ba kallo ya bi ta da shi ya ce zo nan fuskarsa daure take a hankali ta ƙarasa gefensa ta ja ta tsaya fuska ya ƙara tsokewa ya ce da wannan yabaɗaɗɗiyar rigar kike zaune a tsakar gida don baki da hankali turo baki ta ta ce ikon allah ya yi abba me rigar nan ta yi ta faɗa tana kallon rigar kuma ai kana kallo aiki nake yi ko harara ya sakar mata ya ce ita bra ɗin da na kawo miki amfanin me take yi da ba za ki sa ki rufe wannan karikitan naki ba alhalin ba ki da tabbas ɗin masu shigowa gidan nan a kowane lokaci da sauri ta kalli kirjinta wata kunya ce ta rufe ta kwata-kwata ta manta jiya da za ta kwanta barci ta cire ta don ba ta kwana da bura saboda ciwon kirjin da take saka ta kuma sautari ma an manta in suna ganawa da likitoci yan uwanta takan ji suna faɗin ba a son kwana da bura a jiki saboda matsewar da jiki ke yi yana haifar da breast cancer kuma ta manta ta saka da safe da ta yi wanka dubansa ta yi a shagaba ta ce na manta ne shi yasa ban saka ba ya abba taɓe bakinsa ya yi ya ce ki tabbatar da in na sake kama ki a irin wannan shigar ko za ki sha mamaki na madam turmi ya jawo ya zauna ya ce ki je ki aikin da na saki malama za ki zo ki wani tsaya kina kallo na hararsa ta yi a fakaice ta ce a ranta dan mannin latsi kawai da yake ni na kawo kaina ba kai ka kira ni ba ko bayan ya shiga wankan ne ta samu ta karasa sharar da wanke kwanukan da aka yi kalaci da su ta shige daki ta haye gada ta yi kwanciyarta bata fito ba sai da ta je muryar inna a tsakar gida tana masa marhabin lale da sauri ta miƙe ta sami inna a wajen kicin tana faɗin babana me za a dafa maka ne da sauri roki ta juya dan ba ta yi tsammanin sa a wajen ba gani ta yi har ya canja shaddar jikinsa zuwa ƙananan kaya ya shimfiɗa darduma mai faɗi a kusa da ɗakin baffa gabansa files ne guda biyu ƙaramin tsaki ya ja bayan haɗa idanuwansa da nata da ya yi ya sunkuyar da kansa sannan ya ci gaba da cike files ɗin da ke gabansa yana cewa inna indomi nake so idan akwai kama haɓa ta ce a'a babana babu kam sai dai na bawa rikayya ta siyo maka a shagon musa Tsai da abin da yake yi yayi ce inna bar shi kawai ta dafa min ruwan zafi kawai ma ya isa inna ta ce rikayya dafa masa kafin na yi sallah to inna cikin minti goma ta haɗa masa ruwan zafi ta je masa a sa ko kallonta bai ba ballantana ta samu arzikin sannu sai ma tattara kayansa da ya shige sa da kallo ta bishi tana galla masa harara cikin watan ne aikinsa yakan kama duk ƙarshen wata yake zuwar musu hutu cikin lokaci kankani rayuwarsu ta canja sakamakon hidimar da abba ke musu shi ma yanzu naira ta fara zama ya ƙara kyau ya ƙara zama handsome guy ya tara saje wanda hakan ba ƙaramin kyau ya ƙara wa fuskarsa ba a shekarar ne aka saka bikin basma da hassan don shi ma yanzu likafa ta ci gaba ya buɗe katon shago ya sa kekunan ɗinki da na sarfani ya sa yaransa a ciki yanzu haka bai fi saura wata biyu ta karasa makaranta ba a sha biki a bangaren su kuwa sun dage suna matsawa abba akan ya fiddo wata a hada da na kanwarsa a yi bikin gaba daya yanzu haka zaune yake a wajen aikin su ya tasa kwamfuta a gaba ya nutsa a tunani gaba ɗaya kansa ya kulle don wannan satin za shi gida kuma ga shi bai san yadda za su kwashe da bafa ba don har rantsuwa bafa yi, akan shi zai zaba masa duk wacce ya ga dama in bai ji wani bayani daga gare shi ba ya rage nasa ya sota ko kuma kar ya sota shi tsoron sama kar baffa ya je ƙauyensu ya auno masa wata da ya shiga uku ai dafa shi ya ji an yi shi ya sa hankalinsa ya dawo jikinsa wata nan nauyar ajiyar zuciya abba ya sauke haba mana abba tun ɗazu nake magana amma sam na lura ma kwata-kwata hankalinka baya jikinka wai mai ke faruwa ne ya danuwa abba ya yi, ya jingina bayansa a jikinsa ya fara magana a hankali uwa ya yi kuka wallahi jibril matsala ce ta dabaibaye ne. amma na kasa samun mafita shi yasa duk na shiga wannan halin da ka ganna a ciki wace matsala kenan na? cije lebe yayi sannan ya faɗa masa yadda suka yi da baffa a nan dai jibril ya bashi karfin gwiwar ya daure ya bi zaɓin iyayensa shiru yayi ya kasa furta komai shi abin da ya fi damun sama ciwon ciki da na mara kuma ya riga da ya san abin da ke haddasa masa hakan washe garin ranar karfe biyar na maraicen ranar a kofar gidansa ya yi fakin sabuwar motarsa jakunkunan sa ya fi a boot ya shiga gidan da sallama a tsakar gida ya samu mutuniyar tasa daga ita sai airbase da zanin atamfa ta yi daidai tana waya sai famin limshe idanuwa take yi tana faɗin haba masoyi na wallahi ne ma ina mararin saka ka ido na tun last week da ka zo je na yi kamar in bi ka mu tafi tare wata kara ta saki sakamakon wani kyakkyawan mari da ta je kamar daga sama zumbar ta miƙe ta saki wayar ƙasa haba mana ya abba me na yi maka daga zuwanka gaskiya ban yafe ba uban waye kika cewa baki yafe ba murguda baki ta yi ta ce wanda ya tsargu da shi nake ni abokin wasan ki ne kin raina ni ko tukunna ma da wani dan iska kike waya kike kashe masa murya haka watsa masa harara ta yi ta ce a daina cewa saurayi na dan iska ko na rama masa ehe a fusace na fota da gudu ta yi dakin su shi ma ya rufa mata baya tana kicikicin danna sakata ya danna kofar da karfi ta buɗe ya shigo ya mai da kofar ya rufe idanuwanta ta zaro ta fara ba shi haƙuri bai tsaya sauraron ta ba ya sure ta ya kwantar da ita a gado ya fusgo da ƙarfi ya tura ta cikin kirjinsa ya matse gamgam ya sa hannu ya damƙi gashin kanta wata karar ta so kwallawa ta ya sa kumatunsa ya rufe mata baki Karar ta ki fitowa, duban tsakiyar kai yayi mata ya ce, "Me na ce miki game da sa irin wannan kayan ba tare da bira ba?" Tuni ta fara mammatsa ido da kikkyafta su na alamun rashin gaskiya, yanda yayi mata ne lokacin suna daji ya faɗo mata. Tuni ta fara kyarmar baki ta hau faɗin, "Yi hakuri ya abba, wallahi ban cika sa bira ba idan ina gida takura min take." Ƙasa ƙasa yayi da idanunsa ya ɗora sa kan 'yar ƙaramar rigarta, murmushi ya saki ya kai hannu kan ƙirjinta, ta ware baki za ta kwarara ihu kenan, ya yi biyar rufe bakin da nasa casa sai kawai ta yi tsit abinta mutsu-mutsu take tana faman son janye shi daga jikin nata shi kuwa wani irin riko ya yi mata kamar zai balla ta take ji babu arziki ta nutsu ta daina mutsu-mutsun nata ita kuwa faɗi take yi don Allah ya abba ka yi haƙuri don Allah abin da yake mata ne ya sa jikinta mutuwa lokaci ɗaya sai da labbanta suka yi jajir sannan ya rabu da ita ya miƙe zaune yana jan numfashi dafe kansa ya yi sa ya ce haba zuciyata me yasa kike min irin wannan wai me ke damuna ne haka har nake niyyar cin amana amanar da Allah ya bani hankali ya kai dubansa gare ta har lokacin idanunta a rufe suke da alama ta sha wahala hannu ya sa ya gyara mata gashinta ya miƙar da ita zaune ya ce ina son na yi magana da ke idan ba za ki damu ba a hankali ta sauke idanunta a nasa ta ce ina jin ka ya ce ina so ne ki yi min wani taimako don Allah ta ce wanne kenan ta faɗa tana yatsa na baki sarai ya ganta amma sai ya share baya son sake taɓo ta har ta kai ga botsarewa abin da yake son faɗa matan hannayenta duka biyan ya riko ya rintse cikin nasa a hankali take bin fuskarsa da kallo zuciyarta sai sake-saken abin da zai ce mata take yi a hankali ta ga ya rintse idanuwansa can kasan makoshinsa ta ji ya ce auren ki nake son na yi madam a zabure ta kwace hannunta cikin nasa murya na rawa ta ce me kake faɗa ya abba hararta ya yi ya fusgota da ƙarfi ta faɗo kansa ya ce ki bari na ƙarasa maganar mana hankali ta sanne kanta a kirjinsa ya ci gaba da faɗin baffa ya takura min akan na fitar da yarinyar da nake so a matsayin wacce zan aura sai a haɗa biki na ni da basma lokaci ɗaya idan kuma ba haka ba shi da kansa ya ce zai zaɓar min mata ta ɗago kanta ta ce to ni me ya shafe ni da wannan maganar ya ce madam ya shafe ki kuwa so nake ki yarda a yi auren ni kuma na miki alƙawarin daga baya duk wanda kika kawo zan sake ki ki je ki aure shi ni na san yadda zan cewa baffa ba tare da ya ga laifin ɗaya daga cikin mu ba idan ya ji sakin kuma komai na hidimar aure ni zan miki da kaina kuma zan buɗe miki account kowace hidima idan ta taso miki ki ciro kuɗin ki har makaranta zan mai da ke idan kina so amma dan Allah so nake ki taimaka kar baffa ya je ya haɗo ni da wata kuma wallahi ni ba ni da lokacin mata kamar yadda suke da nawa ballantana har na fitar da yarinyar da nake so a cikin su sai dai ina tunanin nan gaba idan mun yi aure da ke mun rabu watakila na sami yarinyar da nake so amma a halin yanzu ban ga macen da ta isa na matowa santa ba yana faɗin maganar yana kyaɓe baki aran ta faɗi take da ban yi niyyar amincewa da maganar ka ba amma kuma wannan kalmar da ka faɗa ta ƙarshe ta cewa ba a yi macen da zaka matowa da santa ba ta sa zan yarda da wannan auren dal ɗin don na yi alkawarin cikin lokaci kankani zan zauce wa tunaninka da salona kuma za ka mato wa sona staff na yi alkawarin hakan a lokacin ne kuma zan fiddo azam ɗina a matsayin mijin aure kai kuma a lokacin na san rabuwa da ni zai maka wahala kuma dole ne ka sake ni a lokacin dan auren zabi na dan kai ba zabi na bane sunan wannan auren ma a takaice auren koya hankali wani murmushi ta saki ta dago ta dube shi sannan ta kashe masa ido ta ce na amince amma kuma ka san da sani duk lokacin da na buƙaci saki zaka bani me zai hana kuwa ya bata amsa yana daga kafada ta ce masa good ta miƙe tana shirin barin ɗakin ya riko hannayenta da sauri juyawa ta yi a hankali ta dube shi ta furta akwai wani abu ne ya matsa fuska ta yi ta ce faɗa a nan ina jin ka miƙewa ya ce oke da yake ba wata magana ba ce mai tsayi dama so nake na faɗa miki a yau ne zan faɗa wa baffa ke ce zaɓi na na san kuma zai kira ki ya tambaye ki so sai ki san me zaki faɗa masa yana gama faɗin haka ya raba ta gefenta ya yi ficewarsa ko da inna ta dawo ta same shi ba ƙaramin murna ta yi ba dan ya jima bai zo ba kuma shi a bangaren sa abin da ya hana shi zuwa shine bai sanya zai yi da maganar su baffa ba amma yanzu tunda ya samu ya kamo bakin zaren baya jin shakkun karansu da baffa ko da dare ya yi bayan sun yi sallar isha'i ɗakin baffa ma suka ci abinci a tare bayan sun gama ne suka ɗan taɓa hira zuwa can ya ji baffa ya sako masa maganar da yake ta tsumayi tun ɗazu abba ya maganar alkawarin mu da aka yi akan batun aure sun koyar da kansa baffa ya kamar gaske ya fara so sakeya wai shi nan mai kunya muryar inna ya ji tana faɗin gaskiya babana ko ni wannan karan ba zan sake goya maka baya akan hakan ba ta juya gaba ta ce malam gashi nan na daina sa muku baki dama kana cewa goyon bayansa nake yi to ni ma na gaji mutum ya girma amma bai san hakan ba abba ya langubar da kai ya ce haba in na ta yi haƙuri ya faɗa yana mai rarrafowa ya kwantar da kansa kafarta yana dariya ƙasa ƙasa ya ce na fiddo da wacce zan aura ai tuni na ta washe baki tana faɗin kai masha Allah abu yayi kyau kan babana ko kaifa abba ya dubi bafa ya ce na tsai da rukayya bafa a matsayin matar da zan aura tsakanin bafa da inna aka shiga musayar kallon kallo ga alama sun kasa tsai da matsayar wacce rukayya yake nufi bafa ne yayi karfin halin furta wacce rukayya kenan abba kake nufi bafa, rukayya dai ta gidan nan cewar abba daga Bafarin na ba karamin daɗi magana ta yi musu ba, fuskokin su cike da farin ciki. Bafa ya furta alhamdulillah na gaskiya in dai ya ce ka'ida ce da irin matar da manzon ya yi umarni da aura ba zan taɓa min cewa da irin halaccin da yarinyar nan ta yi min ba a lokacin da nake cikin halin rashi wanda na ciyar da kuma a lokacin neman fan ƙarfi na ya yi. ya dan dakata da maganar yana goge hawayen da ya sako kwarmin idansa ina ta ce amma malam kamar wani kalar taimako ta yi maka a ina kuma ka taba ganin rikayya wani marmashi baffa ya sauke nan ya kwashe dukkan abin da ya faru a ranar tsakaninsa da rikayya ya faɗa musu in na je ta yi yarinyar ta kara shiga ranta sosai abba kuwa ta be baki yayi a ransa ya ce wani halin nata kuka sani ba ku san wani ba baffa ya ce kai abba kira min rikayyan na sake tabbatar da abin da ka faɗa in ji idan da amincewar ta ka faɗa hakan Inna ta ce gaskiya kam kwallawa basma kira ta yi da yake suna nan zauna a tsakar gida suna cike iv na bikin da sauri ta isa ɗakin tana faɗin in na gane yawa basma turo min riƙayya. To ta ce sannan ta juya ta bar ɗakin ta ce ku dawo tare idan kin kira ta. To ta amsa lokacin ma har ta kai waje. Babu jimawa sai gashi sun dawo. ya bi Rukayya da kanta ke ƙasa ya ce Rukayya da nan ki kalle ni magana za mu yi mai muhimmanci tuni gaban ta ya fara dukan uku uku ta ji hawaye na son cika mata kwarmin idanu da ƙyar ta dago ta ce to baffa yauwa dama magana ce baffa ya zo min da ita na cewa kun haɗa kanku kin lamince masa ya fito a matsayin mijin auren ki na harabada? a hankali ta saci kallon abba aka yi sa'a shi ma ita din ya tsira wa ido yana sauraron ta a fakaice ta watsa masa harara ta mayar da kanta ƙasa ta kasa furta komai tana tunanin idan ta amince kamar fa za ta yaudari su baffa ne gefe ɗaya na zuciyarta kuma na tunano mata ma'azzam ɗin da ya mutu a kanta kuma sun haɗu ne a wajen bikin kawar basma a nan cikin anguwarsu yana daga cikin manyan abokan ango a lokacin kwata-kwata kin bashi fuska ta yi sai daga baya ya biyo ta har gida yana bin kanta da kyar basma ta shawo kanta ta hanyar nuna mata ka kula da wanda ya damu da kai ko da ba za ka bashi akalar rayuwarka ba mafarin kenan ta fara kula ma'azzam har ta kai tana fita su yi hira idan ya zo amma har zaman da ake yanzu ta kasa farta masa kalmar da yake son ji daga gare ta wato kalmar soyayya ita kuma zuciyarta kullum tana son farta masa hakan amma ta kasa ta san ko ta farta masan ƙarya take yi don har ga zuciyarta ba shi take buri ba wani lokacin ma har ce masa take yi an fidda mata miji amma sai ya ce shi fa idan ba gani yayi ta yi aure ba ba zai iya rabuwa da ita ba har a gaba yake ta sa ta yana hawaye maryar babba ce ta katse mata tunanin da ta yi zafi a cikinsa a ɗaya sashen abba kuwa zulumi yake yi karfa ce ta canja shawara don bai sanya zai yi ba gabansa sai faman bugawa yake yi shi kansa bai zaci zai damu kansa haka ba ko da kuwa ko a ce bata amince ba amma sai ga shi abin ya sauya salo wanda ya kasa sanin menene ya jawo hakan mai sauraro bari mu dakata nan sai ka biyo mu a shiri na gaba